باب النهي عن الكلام في الصلاة باب النهي عن الكلام في الصلاة باب بيزونا أن هنا يمغنا أشكين صلى أن هنا كي مغنا كان أشكين صلى تزام غني إن أكا هنا كي مغنا كان أشكين صلى تو إذا صلى مي أكي أشكينتا منذ الله صلى الله عليه وسلم زي نونا منا يد أكي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن أصاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال يتشي بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يتشي ce ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallah mana muna sallah kenan in ratasa rajulun min alqawm sai ga wani a cikin mutane sai yayi dai atishawa fa qultu sai nace yarhamuka Allah yana cikin sallah sai ce yarhamuka Allah qala da ya faɗi wannan yarhamuka Allah shi bai san an hana magana cikin sallah ba a magana cikin sallah ba sai magana sahabbai kuma sun san an hana sai kowa ya harare shi kowa ya kulla masa ido kallo haka fa haddakani alqawmu bi absarihi fa qultu sai nace wa fukula nace wayyo kai to na gashi nan kowa ya kula mu ya ina harara na malakum tanzuruna ilayya ya sake wata magana kuma me kuke kallo na haka qala alqawmu bi aydihim ala afkhadihim sai mutane kowa ya dauki hannunsa yana ya bugi cinyarsa ma'ana suna mishi ishara cewa kenan ya daina magana ba magana cikin sallah kenan falamma ra'aytuhum yusakkitunani qultu ma lakum tusakkitunani lakinni sakattu ya kuke hana ni dan ne kuke so kuke cewa na shiru to amma sai ya shiru qala abinda yake nan ya gama yarhamukallah <laughs> wa sukula ما لكم تسكتونني فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah yace na fanshi manzon Allah da mahaifina da mahaifiyata ma ra'aytu mu'alliman ai mun gani laifi yake kenan ko a kuma cikin me a ina masallaci a cikin me bayan wa karshen kuskure kuma kenan amma sai yace da aka idar da sallah falam ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'aliman minhu yace wallahi ban taba ganin wani wanda yake nasiha ko ilmantarwa ko koyarwa ko tarbiyyatarwa ba kafin manzon Allah da bayan manzon Allah ban taba ganin kaman shi ba wallahi ma darabani wai me kenan wallahi bai dake ni ba wala ka harami bai tsawata min ba bai uzura min ba bai gallaza min ba wala sabbani bai zagin ba walakin kala sai dai abin da ya ce inna salatana hazihi la ya suluhu ha shay'un min kalamin nas wannan sallata mu da kake gani ba a yin magana a ciki inna ma hiya abinda ake yi cikin sallah kadai at-tasbihu wat-takbiru wa tilawatul qur'an sauka lafiya ko ai an ga abin da faru ko eh. tarbiya haka yanda manzo Allah ke tarbiyar ya da al'umma kenan har yazo iso ya iso gare mu ko an ji abin da ya faru bayan manzon Allah wannan matsalarsa daidai da matsalar wanda ya zo ya yi bawale a gaban manzan masallacin manzan Allah ya ce wallahi bai zagan ba bai uzura min ba bai ce kuma cewa ya kai wannan masallacin ba don wannan abin aka yi shi ba an yi ne don sallah da karatun alkurani da mai za mu fara koya ko don yanzu wannan hayaniya da ake ciki duka ba inda zai kai mu sai kara wahala dole in muka ji ga abin da manzon Allah ya yi ya kamata mu yi koyi a ciki don ciki ne akwai albarka an fahimta sai ga jirgin ga nasiha mai zafi nasiha zafaffen nasiha nasiha kuma da zafi za su mai ke naka ina ma nan nasiha to amma kuma mai zafi to an fi kuma cikin nasiha ke قال حدثنا صدقة قال أنبان بن علي ويحيى بن سعيد عن حجاج عن حجاج الصواف عن يحيى عن هلال عن عطاء عن معاوية بنحوه باب قتل الحية والأقرب في الصلاة كان أكتي أنحن مغنى أتكين صلى تو كما أتكين صلى in mutum yana cikin sallah ya ga maciji ko ya ga kunama zai barna ya zai zai kyale shi don ba to ai magana aka hana ko ba hana a kashe abin da zai cutar ba qala أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن يحيى عن دمضم an أبي هريرة عن دمضم أو دمضم دمضم ضمضم زمزم زمضم وتشيكي بفتح الضاد وجم بكسر الضاد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة manzo Allah ya hana a kashe maciji ya ba da izini a mara bi katli ya tsurure da a kashe maciji da kunama a cikin sallah kala ya haya al'aswadani alhayyatu wal aqrab babu kasir salati fi safari fi safari babin da ya yazo nan sallar kasar sallar a hudu a zahar la'asar isha raka a hudu hudu sai a yi su biyu biyu kasar shi ake ce ma kasar قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي بابيه أو بابية بابية بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب اتي نافع سيدنا عمر بن الخطاب نتي قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftu. in khiftu, ba kenan ba sharti kenan ba in kuna tsoron karsu in ku fitina ko to yanzu kuma ai babu wani tsoro to me ka me zai sa kuma ai wannan faqad amina an-nas ai yanzu mutane sun shiga cikin aminci qala sai ce ajibtu mimma ajibta minhu yace wannan abin da kai mamaki ni ma nayi wannan mamaki na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatan tasaddaqa Allah biha alaikum faqbaluha sadaka ce ta raka biyu Allah ya ba ku cikin azhar cikin lafiyar cikin isha ku karbi sadakar Allah madaukakin sarki an san darajar sadaka ba yawa ba yawa ta ba zai sadakar ba ko ina sadaka ina sadaka ta fi ina ya fito daga makocin ka ne abokin ka ne wane ne menene mai unguwa ne mai gari ne sarki ne gwamnati da wane ne to Allah madauki sarki shi ya bada sadaka ba za a yi wasa da ita ba kenan ko قال أخبرنا محمد بن يوسف عن العوزائي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنا ركعتين منذ الله يا صلى أمنا ركعة بيو وأبو بكر ركعتين سيدنا أبو بكر كي خلافة ساشيما ركعة بيو وعمر ركعتين سيدنا عمر كي خلافة ساشيما ركعة بيو وعثمان ركعتين صدرا من إمارته Sai na usmana shi ma yi sallah raka a biyu amma farkon mulkin sa kuma a da zalika sa'annan daga baya ce shi yana cika sallah amina baya yin kasau an fahimta to me yasa yi haka قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال يتي صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا إذا من صلى الظهر تعالى من زعل الله مدينة ركعة أشكت فيها بكينا الكام هنيا كينا وصلينا معه بذي الحليفة ركعتين daga zil hulaifa wajen daukan ihrami to lokacin an shiga tafiya kenan sai aka yi raka'a biyu kasar kenan قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وابن المنكدر أنهما سمعا أنس بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين منذ الله يا صلى أشكي مدينة ركعة هدو da aka je zulhulaifa sai manzo Allah ya raka a biyu an fara tafiya kenan sai aka yi kasau qala haddathana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan ibn uyayna qala سميت الزهري يذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت إتي أنكر بودا قال عن عائشة الله كرمه تداتتي إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين fa salatul safari wa utimmat salatul hadari ce ai farkon farnan ta sallah raka'a biyu ake shi aka tabbatar da raka'a biyu cikin a cikin tafiya amma in ana zaune gida sai aka cika a hudu فقلت sai ما لها كانت تتم الصلاة في safari. na na aisha in ta san cewa sallah da aka farlanta ta raka a biyu da aka tabbatar da haka cikin tafiya tun me yasa a cikin tafiya ita take cika sallah qala innaha ta'awwalat kama ta'awwala usman sai ce ai na na aisha ta yi ta'wili ne ta yi fassara ne kamar yadda usman ya fassara yaya usman ya yi fassara da ya faɗa shine قال الإمام الفقيه المجتهد أبو عبيدة القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ قال والذي تأول عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة بمن فيه ثلاثة أوجه وأبن ليس سيدنا عثمان هيك يتشكى صلى الله منا هيك يحصل قدام قم قنو قد أقوى أكي أجي نفرق أنه اتخذ أهلا بمكة ra'ayi magana ta fuka ce ai aka ce ai yayi aure ne makka ya dauki yana da iyali a makka shikenan ya zama ba matafi ba kenan wal wajhu thani annahu qala wajha fuska kuma ta bi cewa ana khalifatun fa haythu ma kuntu fa huwa amali ni ne khalifa duk inda nake aiki na nake yi sai sa ba ba sai na yi kasar ba ko ina nake office ne nake ko ina nake gida kenan nake ma'ana khalifa eh duk inda yake da me yake da office sai yake da gari sai yake je kada je kada me je kada gidanka kenan ko wal wajhu salis mas'ala ta uku da aka ce abin da yasa sayyidina Usmanu yake cika sallah wata mas'ala ce ta faru mai ban mamaki shi ita ce annahu balagahu anna arabiyan salla ma'ahu rak'atayn wani mutumin kauye yazo ya samu sayyidina usman zai kasaru sai ya kasaru to da yaji sayyidina usman ya kasaru sai dauka ashe sallah ma duk raka'a biyu biyu ce raka'a biyu sai je garin su yana raka'a biyu biyu biyu biyu har shekara فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها فبلغ ذلك عثمان فأتم الصلاة sai labari ya soma usman cewa ai wani mutumin kauye ya zo ya yi sallah tare da kai kai kasaru kai to bai san me ake me ina nan kasaru ba sai ya dauka cewa sallah raka hudu duk raka biyu ake yi ko koma garin su sai yana sallah raka raka biyu biyu har shekara ta cika to daga nan sai na usman ya ce to in haka ne bari mu cika sallah mu cika sallah tun cikawan ba laifi bane ga yin kasarun ya kawo matsala ko to amma aisha nana aisha kuma ka ce kaifa ta'awwalat sai ta ce yanzu ni ce ummul mu'minina ni uwar mu'minai nake duk inda nake cikin ƴaƴana nake ba ni ba wani abu zance ni ba kuwa ce ko muna ba kunci kuna mu sai ta cika sallah wa amma aisha ta radhiyallahu anha fa innaha ta'awwalat annaha ummul mu'minina fa haythu ma kanat fa hiya ma'a waladiha كأنها مقيمة في أهلها هل فهمت؟ باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم كم يقيم حتى يكثر الصلاة in mutum ya tafiya je na كإن zauna ya sauka inda zai sauka kwana nawa ne zai yi a nan yana kasaru kwana nawa ne in ya kai zai cika sallah an fahimta in mutum zai tafiya ya tashi daga nan za shi sakwato daga ya tashi hanya ba kasar zai kai ba har yi sauka sakkwato yaushe zai daina kasar ya cika su sallah an fahimta suka ce in zai yi kwana uku haka malamin fiji suka ce ko sama da haka sai ya cika sallah ko to ga wannan hadisin abin da ya faɗa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى هو ابن أبي إسحاق أنا بقى يحيى بن أبي إسحاق هنا عن أنس ابن مالك قال يتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى قدمنا مكة ce mun fita tare da manzon Allah sai manzon Allah yana kasaru har sai da muka shigo makka muka iso makka fa aqama biha asharatan asharata ayamin yaqsuru hatta raja'a manzon Allah ya zauna kwana goma a makka yana kasaru har sai da ya koma wa zalika hajjatihi ko fi hajjatil wada'i kwana goma kenan yayi قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث wancan ya بيان bayanin cewa الله يازو ينا ايك الحج كينا hajji kenan shigowarsa a makka yana cikin aikin hajji ne ba ko ba ko ne shi yasa zai tsaye sallar kasaru har suka ɗauki da zuwa mina da zuwa arafa da zuwa menene da ko bidu sai aka samu kwana goma ana gama aiki sai aka kama hanya to ana da izinin a yi ke kenan a shar'ance to amma wannan nassi shi ce duk wanda ya muhajiri wanda ya hijira daga makka zuwa madina in ya zo ya yi aikin hajji bayan ya gama komai ranar aka zo ranar sallah kashi gari kwana uku ko hudu aka gama daga da'i zarar an idar da aka ce ba shi da izini ya zauna maka sama da kwana uku sai koma eh, hijira ka bar waje saboda Allah don me za ka dawo kuma wannan darajar hijirar na tare da kai kai ma ka fi son darajar hijirar abin yadda yake faruwa eh, mana matsaloli sai an fahimce su a shar'ance ya yi fiƙihinsu yake kowa da ya san zama makka sallah makka ka'aba dubu ɗari ne ko mi'at alfi salatu wanda ya yi hijira ya je tare da manzon Allah sai ya dawo makka ya zauna yana samun wannan ladan shefi ko ko a'a ya rike hijirar a hannunsa ya koma ya bayan kwana uku ya tafi wanne ne ya fi masa haka ce ta kwana ya rike hijirar almaziyatu la taqtadi al-afdaliyya khus mana muqsul muhajiri ba'da qada'i nusukihi salatun duwa inda suka hijira sai suka zo suka aikin haji bayan an gama aikin hajji, yaushe ake gama aikin hajji? ranar sallah da kwana uku bayansa ko hudu ko eh bayan ranar sallah da kwana uku bayan sa to shikenan an gama komai da komai kenan to daga nan baka da iko ka zauna maka kwana uku sai ka kama hanya kai tafiyar ka ka koma madina kana kallon makka da sallah dubu din ka bar su wannan shine yafi maka saboda darajar hijira din zaka zai wannan ladan zaka same shi a lahira sai kai mamaki eh قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين منذ الله ايها مهاجرين سسوج أن يقيموا ثلاثا بعد الصدر بمكة معناه زونا مكة فانا أكو بعد الصدر ina mana da sadri yaushe ne a sadri ɗin? eh ya kwana uku bayan sallah ko hudu bayan sallah an gama komai da komai kenan to sai a kama hanya kana abu muhammadin aqulu bihi ce ni ba haka nake ai ba da an أن يقضي hajji nuskahu والصدر هو اليوم الرابع من أيام النهر الصدر شيء اليوم الرابع من أيام النهر لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم saboda daga ranar mutane ke kowa ke komawa garin su su bar makka ana kallo makka da darajarta da komai da komanta da ladan ke ciki da komai da komai amma tun da kai muhajiri ne dole ka bar kuma ka fita kenan kwana uku da aka ba ka zauna wata irin rayuwa kenan shari'ar musulunci kenan abinda kaga shari'a ta ce to shine yafi maka kenan eh. in ka zauna kuma ka miƙe kafa to ka ka soke hijiran ka kenan ladan hijiran ka rasa shi ko to ya ladan hijira da ladan sallah dubu sallah in ka zauna makka fa asuba azhar la'asar magarba isha kullun salloli biyar kana da dubu dari dubu dari dubu dari so biyar kenan har kai shekara goma to kenan to amma ka ce a tun da ka yi hijira ka bar saboda Allah ka je wajen manzon Allah ka je wajen manzon Allah ka koma din shine yafi maka wannan babu salati ala rahila babin da yazo sallah kan abar hawa yana kan dokin sa ko kan rakumi ko kan menene na tafiya قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راهلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة manzo Allah yana tafiya yana sallar nafila akan dabbarsa sai ya duk inda ta fuskanta yana salla amma in zai sallar farilla sai a sauka a fuskanci gabas sai a sallah قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني البيث قال حدثني أقيل أو أقيل أقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراهلة ناقم الزهر الله ينسل نافلة أكن أبرها والسأ ويومئ برأسه قبل أي وجه قبل أي وجه توجه yana yana ima'i da kansa mai albarka duk inda gabban ta nan yake ko gabas ko yamma ko gudu ko arewa ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوى ذلك في الصلاة المكتوبة أما منظر الله بايا ينهك أتكين صلى فرلا to shi kenan wannan matsala kenan kana kan abar hawa ka kai ke da iko zaka tsaya ka sauka to in mutum na cikin jirgin sama ba ko jirgin ruwa yana da iko ya ce a tsaya lokacin sallah sai raka jirgi tsaya mu sauka mu yi sallah ko jirgin sauka a yi sallah to sai a yi yaya kenan sai a bar sallah har lokaci ya wuce ko sai a yi sallah haka nan ma'ana kiyaye lokaci da kiyaye tsarki da kiyaye alkibla wanne ne ya fi muhimmanci kiyaye lokaci ko to wayansu na gani kiyaye lokaci shine fi muhimmanci akan haka in ka tabbatar da jirgi ba zai sauka ba shi sallar azhar ko la'asar ko magarba ko isha lokaci ya wuce to shi kai sallah a cikin jirgi yaya za ka yi sallah a cikin jirgi akwai wajen alwala na akwai wani zaur akwai wuri da yake za a iya shimfida a yi sallah in babu duk yake yiwuwa kana zaune kan kujerarka kana ima'i kana sallar sallar ka ta yi babul jam'i bayna salataini babin da yazo na yin jam'i a cikin su wannan dangane da kiyaye lokaci da kiyaye alqibla ke to in mutum lokaci zai fita ba ruwan da zai alwala fa sai mai sai taimama an fahimta babin da ya zo na bayanin haɗa salloli guda biyu ما zahar la'asar magaruba قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واصلة أخبره أن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك mun fita tare da manzo Allah shekaran da aka yi yakin tabuka فكان يجمع الصلاة يصلي الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا sai manzo Allah ya hada sallah rana ɗaya salloli guda hudu aka hada sallah azhar da la'asar sa'annan ne shiga ya fito da magarba ta zo ya hada da isha aka yi hada sallah biyu a lokaci daya qala haddathana ya haibun hassan قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الحطمي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والإشاء بجمع فجمع بينهما manzo الله ya salla a Muzdalifa ya hada magarba قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير in tafiya sai tafiya sai manzo Allah ya hada magaruba da isha to sai ai magaruba raka uku isha raka a biyu kasaran kenan jam'an wa kasra yanzu lokacin ruwa kenan ko lokacin damana ana hadari in lokacin magaruwa ya kai ga hadari ya hadu ko an yi hadarin ya dauke mai yiwa ya sake dawowa ko menene za a iya hada magaruwa da isha bayan kun hada kuma aka fito sai waje ya washe kuma ya koma daidai ya koma daidai ya za a yi shi ya yi ainihin hada sallah din ma menene sababin shi a hada magarba da isha ko a zahar da lasar menene sababin shi eh ruwa ruwa eh duhu eh da sanyi da cari tsoro babu ruwa a ciki da ruwa me ya sababin duk waɗannan ba su ne ba abin da mana sababin yin hada sallah shine raf'ul haraj a sauwake ma al'umma don waɗannan abubuwan da ka kirga duk ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah ya hada salloli babu ko daya ba haka bane ba to me kenan ake nufi ainihin abin da yasa za a hada sallah saboda a ne a sauwake ma mutane wahala kar su je su dawo da sai a hada in kowa ya ce ya fito sa ya bacci sa ba sai ya dawo ba me na aka yi musu a yi musu sauki da neman musu sauki shine shi ya da shi ne daga duhu da sanyi da ruwa da menene da haufi da menene duk su ne ai za su zo su kawo barazana shi ne amma ainihin manufa ne mai ka ce yana cikin sai musulmi manzo Allah ya hada a zahar la'asar magarba isha min ghairi khawfin wala matsari من من من غير خوف ولا مطر ام فهمت ايه ايه ايه وي ام تين ينا cikin gidan shi zai ya hada sallama wai kun ce ai abin da yasa ake sauke ba a son sallah su je su kuma sake dawowa ko amma an kara zaune gida ba zai yi mai zai haɗewa saboda mai ba zai iya ba me yasa zai iya yi ana samun saboda ne yana zaune gida zai iya hada sallah in ta kama ne باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة باب يذن هذا صلوا لي قدابي المزدلفة قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شوبا قال أخبرني الحكم وسلامة بن كهي وسلمة بن كهيل قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع بإقامة المغرب ثلاثا يجي يا من صلى على الجمع هناك من مزلفة كنكو يسلم مغربا أكو فلما سلم ذاك سلم قام فصلى ركعتين آه، الإشاء زي تاشكم يركع أبيو لشاكنا شيني أجي من جمعا وقصرا ثم حدث عن ابن da ya gama da ya yi sallar magarba ya tashi sallar isha sai ce an ibn umara annahu sana'a bihim fi zalika al-makan bi mithli zalika yace ai sayyidina umar mun zo wannan wajen haka yayi muna shi kuma sayyidina umar sai yace wa wa haddatha ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama sana'a fi zalika al zalika umar shi inda ya manzo Allah yayi abu to shi kenan magana ta kare a wajen shi hmm. eh yana cikin zamanin mazurai din ne ha, <laughs> ha ai ko lokaci komai munasabat ne wani shugaba mai zafi aka ce mai eh, ɗan kankan da kai haka kana da zafi ya ce in ba haka kai ba za a rena da mutum in ba shi haka sai a rena da shi don an gashi ɗan miki قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شوى na نحوه mana akan wannan mazhabin naku duk mata suna gida ke na shi ta hada salloli shi ta hada salloli in ana ruwa ko ana duhu sai su hada sallar magarba da isha su eh hai mhm. ba zancin hada saboda yayi me saboda me saboda ya musu me saukin me shi da kansu zai fada saukin me a a ya riga ya fito ba saukin a fito ba a koma a dawo eh to wannan kuma fa yana cikin gida ne ne صلاة الرجل إذا قدم من سفر باب الإنزول متي إن يداو لك تفيا شيء صلى النافلة قولي يقولي مع الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله وعمه أبيد الله ابن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا بالنهار ومن ذو الله إن يكفي بايا داوة سيد رانا ولوكة والحا ضحى ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين ينا شكوى مدينة سيشك مسلاتي ركعة بيو ثم يجلس للناس سألنا يزونا جمي تفتوى مي تنبيا مي سون كراتو مي سون بياني يزو صلى الله عليه وسلم باب في صلاة الخوف باب الذي يزول يعني صلاة الخوف صلى مكينا صوروف هنا معنى صلى الصوروف صلى الصوروف كو صلى فرق صلى الصوروف كو صلى فرق با هذا تيمني ana bin ana cikin zillimi salatul khawf al-khawf shine tsoro ko ito eh amma aka ce salatul khawf ne ake nufi ba na sallar tsoro ko masallaci kuke kana tsoron ana bin ka bashi kara zuwa ka sai ka je ku salatul khawf kenan ba jin tsoro <laughs> eh sallan ne sallah ana cikin yaki ana yaki kuma ga sallah ya sallah a wajen yaki ba ka wane ba قال أخبرنا الحكم بن nafi'in عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال يتي سيدنا عبد الله بن عمر الله يكرم سيدايتي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد يتي ناي ياكي تare da manzo Allah ina tare da manzo Allah mun je yaki ta hanyar wajen kasar Najd fawazaina al-aduwa wa safafnahu sai muka hadu da abokan gaba muka yi sahu za mu yake su faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salli lana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana mana sallah zai mana sallah faƙama ta'ifatu minna ma'ahu sai sojojin suka rabu gida biyu gida ɗaya sai suka tsaya suna sallah tare da manzon Allah ɗaya ɓangaren kuma suna fuskantar abokan gaba suna yaki da shi wa aqbala ta'ifatun على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة ومن ظن الله صلى الله عليه وسلم لسوجوجين suka rabu gida biyu wayannan suka shiga sahu ana sallah da su wayannan suka fuskanci man abokan gaba to wayanda suka fuskanci sallah sai manzo Allah ya sallah raka'a daya tare da su yana sallah raka'a daya sai su suka tafi ba su cika sallan ba suka fuskanci abokan gaba wayancan suka zo su ma suka yi kambara suka shiga suka tare manzo Allah manzo Allah ya sallah raka'a ɗaya tare da su manzo Allah ya sallah raka'a nawa kenan wancan raka'a ɗaya wa'annan raka'a ɗaya to da ya sallame to kowa sai ya cika sa sallarsa in aka yi haka sallah ta yi ko ba ta yi ba وسجد سجدتين ثم انصرف فكانوا مكان الطائفة التي لم تصلي وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين وانا يفسد فيكم قال أخبرنا مانا بسكي ركعة أي تارد منظر الله za su je wajen su fuskanci abokan gaba da abokan gaba sun zo sai su yaki ba abinda ba za su yi ba akwai raka a ɗai kansu kuma raka a ɗai tana nan kuma suna cikin sallah an fahimta wa'ancan sai suka dawo suka shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na sallamewa kowa sallarsa ta yi sai ya cika raka a ɗai ɗai kenan قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواد عن سهل بن أبي خصمة, خصمة في صلاة الخوف قال يصلي الإمام بطائفة وطائفة مواجهة العدو يتسيب سوجوج سكسجدا بيو ɗaya su zo suna tare da manzon Allah a yi sallah raka ɗaya ɗan ɗaya ɓangaren kuma su je suna fama da abokan gaba fa yusalli bil wayanda suka zo tare da su shi manzon Allah za a yi sallah raka'a ɗaya tare da su cikakkiyar raka'a wa ya yadhhabu haula'i ila masafi ashabihi haka yi raka'a ɗaya da su sai su tafi su ma su karbi aikin hannun wa'ancan su wa'ancan su ma su zo su yi raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an sallame kowa sai zai cika su sallarsa wa yaji'u ulaika fa yusalli bihim raka'a wa yaqduna rak'atan li anfusihim ويقضون ركعة لأنفسهم ما معنى يقضون يتمون هنا معنى كذائي أنا اتكاوا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن سهل بن خوات عن سهل بن أبي خثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب الحبس عن الصلاة babin da ya zo na mutane an shagalar da su aka ba su samu sun yi sallah ba har lokaci ya wuce to me ke hukunci قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال عن أبيه قال من هو أبو أبو سعيد الخدري كنا فبسنا يوم الخندق أن تريم رانا الخندق رأيك الخندق حتى ذهب هوي من الليل الهوي بفتح الهاء وقت طويل يحتسب الليل har muka tsaya lokaci mai tsawo a cikin dare hatta ku kufina har aka isan mana wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza wa zalika qawlullahi ta'ala wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza fada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilalan fa amarahu sai manzo Allah ya kira bilal sai ya ce masa sai ya ce masa ka ta da sallah fa aqama fa sallu adh wa أحسن كما كان يصليها في وقتها في يتعالى إكامة صلى الظهر منذ الله صلى الظهر يتكى تيد أكي أكل لوكة انت ثم أمره فأقام الأسرى فصلىها ذاك كما صلى الظهر يتكى تيد إكامة أي صلى الأسر سيأكى صلى الأسر أكي نصوها يد أكي انت ثم أمره فأقام المغرب fasallaha da aka gaba la'asar da ya ce ka tada ikamar magarba aka yi sallar magarba kamar yadda ake yi a lokacinta a cikin nutsuwa tun ma'amarahu fa'akamar isha'a fasallaha sannan ce ka tada sallar isha aka tara sai manzo Allah ya sallar isha salloli guda hudu kenan kowace aka yi kowace sallah sai a yi ta a cikin nutsuwa kamar yadda ake ta a kan lokacinta وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا lokacin ba a saukar da hukuncin salatul khawfi ba ke ai an gada wannan ke nuku eh. wace sallah ke na aka yi haka yau malkhandar ke yakin gwalale ke ne باب الصلاة عند الكسوف باب بيزون أي صلاة إن أكسامو كسوفي زلزل وتكون رانا الكسوف والخسوف كل كلمة تنوب عن الأخرى قال حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shamsa wal laisa, laysa yankasifani li limauti, ahadin minan nas rana da wata ba su yin kusufi don wani ya mutu ko wani ya rayu ko ya yi kaza ko ya yi kaza walakinnahuma ayatan min ayati lahi, sai dai su guda biyu din nan ayoyi ne alamomi ne cikin alamomin ikon Allah madaukakin sarki fa'iza iza huma. in kun ga an samu wannan al'amarin rana ko wata fa fa sallu ku tashi ku yi sallah yanzu abinda aka ce kenan a tashi a yi sallah wace irin sallah za a yi irin azhar ko irin magaruba ko irin asuba ba a nuna irin sallar zuwa ba ka ce ku tashi ku yi sallah wata riwaya ku yi addu'a قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني ومسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات منذ الله صلاة الكسوف raka'o'i guda hudu ruku'i takwas ko haka ne samani ina ma'ana samani raka'atin samani raka'atin fi arba'i sajjidatin yau mai kenan kowace raka ɗaya allahu akbar a yi karatu sai a yi rukuri a tsawaita a sake ɗagowa a tsawaita karatu a sake ruku'i, raka'atin rukuri ake nufi fi arba'i sajdatin arba'i sajdatin raka'a eh, eh, nawa ake ma sajada hudu raka'a nawa ake ma sajada hudu raka'a biyu aka yi amma ruku'i nawa takwas sujada nawa hudu قال حدثنا أبو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فقالت وتبا يهودية تشبه وجمع معنى عائشة الله يكرم جدا ستشي أعاذك الله من عذاب القبر الله يكارك يكيائك دق عذاب القبر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته da manzon Allah ya zaushe na na Aisha ta tambaye shi akwai azaba a cikin kabari a yi azabin nasu fi kuburihim mutane za a yi musu azaba a cikin kabarinsu saboda ta ji wannan bai hudiya ta faɗa kala a izan billahi shi manzo Allah ce baya ke a uzu billahi bin yana rukun tsari daga Allah ya kare su duka daga azaban kabari sai ce qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rakiba yawman markaban fa khasafat ash-shams an samu khusufi shams فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فمن الله يا هوا بيزو سي سوكا ثم عمل الى مقامه الذي كان يصلي فيه sai manzo Allah ya kama hanya zuwa inda yake yin sallah kama nasu khalfahu sai mutane su zo suka yi sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa atala alqiyama sai manzo Allah ya tsawaita tsayuwa thumma raka'a sa'an ya ruku'i fa atala ruku'a ya tsawaita wannan ruku'i thumma rafa'a sa'an ya dago fa atala alqiyama wa huwa duna alqiyam alawwal ya tsawaita tsayuwan amma ba kamar ta farko ba thumma raka fa atala ruku'i sa'an ya sake yin ruku'i sai ya tsawaita wa huwa duna ruku'i alawwal amma ruku'in bai kai na farko ba saje da thumma ne, sajdatayn ga yanzu an samu ruku'i nawa kenan biyu a a ɗaya aka samu sujjada kuma na biyu a a ɗaya ko sun makama fa fa'ala misla zalik sai ya aikata yadda ya yi raka ta biyu sun mata jallata shamsu fada kala alayya fa sai allah ya yaye musu wannan hali da suke ciki sai ya shigo wajen na aisa sai ya ce mata inni arakum nuna fi kuburikum ka fitnati dajjal ana za a yi fitina a cikin kabari kamar yadda ake fitnatul dajjal Allah ya kiyaye sami'tuhu yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabin nar tunda manzo Allah ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri akwai azabin kabari kenan ko babu nassan ba fassan mako in gonku masallacin ka ne ko unguwanku ana girma masu sai da jimu mu mai dagaggen wando sai Allah ta faru wannan ko da dare ne ko da rana ne ba Allah ce mai wahala ba to maka Allah ga halin da yake ce mu sai ka shi kenan sai a zo sai ka ci gaba Allahu akbar sai kai karatu ba lallai ne karanta suratul bakara ko ali imran ko ali nas ba Allah cewa ya faqra ma tayassara min alqur'ani sallan nafila ba ta fi sallan farilla ba faqra'u ma tayassara min alqur'ani abinda Allah ya hore maka sai ka karanta in za ka yi karanta mai tsawo kaɗan ka karanta in za ka yi karanta mm, matsakaita ne in ka gajejerun surori ne sai ka karanta abinda ake so a yi karatu in ka gama sai ka yi ruku'i ka tsawaita ruku'i ka yi tsawaita ruku'i sa'annan sai ka sake tsagawa kuma sai ka sake yin karatu kuma karanta wata aya ko wata sura kuma ka tsawaita sa'annan sai ka sake yin ruku'i kuma ka tsawaita in ka dago to shine zaka je raka'a ta farko kenan in kai ranka yi sujada kai in ka dago haka zaka yi ka cika raka'a biyu shi ka sallame ba abin da ya ma zafi kai sallah an fahimta ka a dai ɗauka abubuwa da zafi da wahala da jin tsoro da menene da menene an fahimta in kai haka shikenan gayi sallah to in a koye ne za a ce karka ji tsoron ko akwai ido a an magaruba ne ko ishafa sai kai mai inda rana ne kofa eh wani ba ba mai ai da rana ne ba wai sai aka ce da rana ba lalle sai akwai rana ba ba ka bane ba da rana aka ce ba <laughs> akwai da safi akwai da rana akwai da yamma akwai da daddare in aka ce daga karfe 8 zuwa 9 zuwa azhar da menene ko an yi duhu ne ba komai sunan shi mai sunan shi da rana ko sai a ce da daddare ko duk duhun da aka yi sai a ce da daddare eh in an yayi قال حدثنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن محمد بن إدريس هو الشافعي قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أتاي بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق ابن عباس أن صلاته ركعتين من كل ركعة ركعتين أقول لكم من كل ركعة ركعتين معنى ركوعان ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا da لموت أحد وترانا دبا آية على مؤمنين نكأيتك الله ba sa yin kusufi ko kusufi don wani ya mutu ko wani babba ko ya mutu ko ya rayu ma'ana wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika fafza'u ila zikrillah in kuka ga haka fafza'u ila zikrillah wannan da ya bayyana sallar yace na rana ne bai bayyana ayoyin da manzo Allah ya karanta ba a asirce kenan za a karanta ko sai ayi a asirce قال وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أمراء عن عائشة قالت خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فهكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين في كل ركعة سنكنا ركوعان قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم amarahi na kasafaci shamsu bi a taƙatin yake lokacin da aka yi kusurfi su manzu Allah ce a ƴanta bayi ma na sai a je a yi kyauta a yi alkhair ala hartasa abu huzaifa musa bin mas'udin an za'ida an hisham bin urwa an fatima an asma'a an nabi sallallahu alaihi wasallam na hawahu babun fi salatil istisqa ni hadi wannan magana shekara 60 kake magana ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم